يمنع أن تتوقف على أسباب مقدرة أيضا تكون من العقل نعم وكذلك كون من قال التوكل والدعاء لا يجلب به منفعة ولا ينفع به مضرة وإنما هو عبادة محضة وأن حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التمويل المحض وهذا وإن كان قاله طائفة من المشايخ وهو بلد أيضا وكذلك قول من قال إن الدعاء إنما هو علامة محضة فهذه الأقوال وما أشبهها يجمعها أصل واحد وهو أن هؤلاء ظنوا أن كون الأمور مقدرة مقضية يمنع أن تتوقف على أسباب مقدرة أيضا تكون من الأمر ولم يعلموا أن الله سبحانه يقدر الأمور ويقتضيها بالأسباب التي جعلها معلقة بها من أفعال العباد وغير أفعالهم ولهذا كان ترك كونهم يوجب تعطيل الأعمال بالكلية وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العصر فأجاب عنه كما أخرجه في الصحيحين عن إبراهيم بن حسين قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار قال نعم قيل ففيما العمل قال كل ميسر لما خلق له وفي الصحيحين عن علي بن ابي طالب قال كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ومعه مكسرة فجعل ينفذ بالمكسرة في الأرض ثم رفع رأسه وقال ما منكم من أهل ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من النار أو الجنة إلا وقد كتبت شقي شقية أو سئيلة قال فقال رجل من القوم يا نبي الله أفلا نمكث على كتابنا وندعو العمل فمن كان من أهل السعادة ليكونن من أهل من إلى السعادة ومن كان من أهل الشكاوى ليكونن إلى الشكاوى قال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 wanda ya yi daidai da hudu ko biyar hudu ko biyar ga watan zulhijja hijira ta manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda kuma ya zo daidai da wata shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas yau nawa ga watan biyu ga watan sha biyu a wannan karatu namu na mako mako cikin littafi mai suna at-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar bujimin malamin nan shaikhul islam abul abbas ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyya alharrani al wanda ya rasu hijira ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama na da shekara 728 kuma wannan shine majalisinmu na nawa na sha bakwai ko na sha bakwai a jerin kuma majalisanmu a wannan masallaci shine na nawa na 61 idan ba a manta ba a wancan satin malam ya fara magana akan abin da ya shafi tawakkali da addu'a ko mu ce tawakkali tawakkali ɗaya ne daga cikin al'amal alqalbiya ɗaya ne daga cikin ayyukan da suke da alaka da zuciya ɗaya ne daga cikin manya-manyan ayyuka waɗanda suke nuna gaskiyar imanin bawa wanda imanin mutum ba zai cika ba sai ya zama mai tawakkali fa alaihi fa tawakkalu in kuntum mu'minin in kun kasance mu'minai ne ku dogara ga Allah saboda ka imanin mutum ba zai zama imani cikakke ba sai ya zama mai tawakkali ga ubangiji malam ya fara magana akan wannan wannan matashiya ya kuma ɗauko batun wasu dangane da tawakkali da yadda suke fahimtar tawakkali suke ganin tawakkali din nan addu'a ce ko kuma wani abu ne wanda gama garin mutane su aka bukace su da wannan amma mutanen da suka yi fice mutanen da suke shafafu da mai su ba su da bukatar tawakkali mala ya nuna wannan kuskure ne babu muminin da baya bukatar tawakkali annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama shine shugaban masu tawakkali sannan kuma ya kawo mana cewa riko da asbab wato riko da sababi baya kore tawakkali dan mutum ya yi riko da sababi wannan ba zai kore masa tawakkalinsa ba Allah maɗaukakin sarki ya halicci abubuwa ya sanya musu kuma sababbai komai da ka gani ubangiji ya ta'allaka shi da wani sababi sai ka bi wannan sababin sannan ka samu wannan abun wannan ita ce hikima ta ubangiji to kore sabubba daga kasancewarsu sabubba wannan hauka ne Haka nan kuma mutum ya raja'a ya dogara a kan sabubban ya manta da Allah wannan kuma yana kora tauhidi yana kora tauhidi mutum ya ɗauki cewa sabubban nan su suke yi masa su suke bashi rashin su shike sawa ya rasa ubangiji ya haɗa waɗannan abubuwa don haka bayan Allah suka yi riko da sababi ba tare da kuma sun manta da cewa Allah shine mai yin komai ba shine mai bayarwa shine mai hanawa malam yace wa kadhalika qawlu man qala at-tawakkulu wad-du'a kamata ya zama awi du'a la yujlabu bihi manfa'a wa la yudfa'u bihi madarra inma huwa ibadatun mahdha haka nan fadar wanda yake fada yake cewa tawakkali ko kuma addu'a la yujlabu bihi manfa'a ba a iya jawo wani amfani da ta hanyar tawakkali ko ta hanyar addu'a wa la yudfa'u bihi madarra ko kuma ba a iya ijiye wata cuta ta hanyar tawakkali ko ta hanyar addu'a wa inna ma huwa ibadatun mahda shi dai tawakkali ko addu'a wata ibada ce tsantsa da ubangiji ya nemi mu yi wa anna haqiqatat tawakkul bi manzilati haqiqatit tafwid al mahd wato haqiqanin tawakkali daidai yake da haqiqanin wato sakarwa ubangiji ragamar al'amura wato gaba daya mutum ya sakar wa ubangiji ragamar al'amuransa ce shi ne tawakkali amma a shi kansa tawakkalin ba shi zai sa ubangiji ya baka ko ya hana ka ba malam ya ce wannan magana wa hadha wa in kana hu qa'ifatun min al-mashayikh wannan magana ko da ko wasu daga cikin shehunai sun faɗe ta fa huwa ghalatun aidan ita ma kuskure ce ba daidai bace wa kadhalika qawlu man qala haka nan maganar mai cewa inna du'a inna ma huwa alamatun mahda cewa addu'a alama ce tsantsa wacce kawai ubangiji ya sanya ta dan ta nuna mai bauta masa a bambanta tsakanin mai bauta masa da wanda baya bauta masa amma wannan addu'a din ba ta da wani amfani akwai masu fadar haka cewa addu'a ba ta da wani amfani kawai dai alama ce dan a gane cewa in ka tashi wa zaka kira Allah zaka kira ko wani zaka kira sanan ubangiji ya bambance tsakanin mai masa da'a da wanda bai masa da'a amma batun ka samu ko ka rasa ta hanyar addu'a bata taso ba wannan kuskure ne in ji Ibn <clears throat> ba daidai bane mutum ya faɗi haka an samu daga cikin waɗanda suke jingina kansu ga ibada da zuhudu ko suke jingina kansu ga sufanci ko tasawufi suna irin wannan da'awa Tun ya ce shi ba zai roƙi Allah ba ai Allah ya san halin da yake ciki in ya so ya yi masa zai yi masa in bai so ya yi masa ba ko ya roƙe shi ma ba zai yi ba sukan ce ilmuhu bi hasbi min su'ali ilmuhu bi hali tunda ya san halin da nake ciki wannan ya ishe ni ba sai na roƙe shi ba har suna yin suna kawo wata kissa dangane da annabi Ibrahim alaihi salam cewa lokacin da aka zo jefa shi cikin wuta yayin da kafirai suka yi yunkurin su kai cikin wuta wai yayin da aka sa ainihin majaujawa manjanik aka harba shi akan hanyarsa ta isa wannan wuta da aka aka ake jefa shi ciki wai Jibril ya tare ya tare shi yake cewa yaya ubangiji za ka roki ubangiji a taimaka maka ko kuma a'a wai shine annabi ibrahim sai ya ce hasbi min su'ali ilmihu bi hali Tun da Allah ya san me nake ciki ba sai na roƙe shi ba to babu shakka wannan kissa ƙarya ce haka ba ta faru ba alqur'ani cike yake da addu'o'in annabi Ibrahim alaihi salam a cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki ya gaya mana wasu addu'o'i da annabi Ibrahim yayi wa iz yarfa'u Ibrahim al-bayt wa iz yarfa'u Ibrahim قواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم kaga wannan addu'a ce wanda annabi ibrahim alaihi salam da ɗansa isma'il suka yi haka nan a cikin suratu ibrahim kansa ubangiji ya gaya mana addu'o'i na annabi ibrahim alaihi salam inda allah madaukakin sarki ke cewa inda yake cewa rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baytika al-muharram ربنا ليقيموا الصلاة ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من, من الثمرات لعلهم يشكرون to kaga idan har waccan magana da aka ce ya faɗa gaskiya ce me yasa yayi waɗancan addu'o'i a waɗannan lokuta da yayi waɗancan addu'o'i ubangiji bai san halin da yake ciki bane ai ya san halin da yake ciki to me yasa a can yayi kuma a nan yace hasbi min su'ali ilmuhu bi hali kaga wannan shi kansa yana nuna maka cewa maganar da aka faɗa aka jingina annabi Ibrahim alaihi salam ba gaskiya bace shi yasa zaka ga a cikin wasu kistoshi da ake bayarwa na wasu waɗanda suke da irin wannan aƙida za ka yi ta ganin abubuwa waɗanda suke sun fita daga tsari na masu hankali kamar a cikin hayyatul auliya na abu nu'aym al-asbahani ya ba mu kissa yana ba mu kissar wani sufi da ake kiran shi abu hamza ta sufi shi abu hamza wata rana ya fita da daddare wato an ce yana zaune a wurin ibadarsa sai wani ya zo ya roƙe shi ya kasance babu abin da zai bashi sai taguwar jikinsa sai ya cire taguwar jikinsa ya zauna ya ba mu wannan mai barar ya zauna ba komai jikinsa saboda haka cikin dare sai ya fita fitar da zai ya shiga cikin jeji cikin sahara sai ya fada cikin rijiya haka ya fada rijiya babu wanda ya san cewa yana cikin rijiya yana cikin wannan yanayi sai wasu mutane sun zo wucewa sai suka ga rijiya akan hanya sai suka ce wannan rijiya ta yi kusa da hanya wanda bai sani ba in ya zo cikin dare cikin duhu zai iya fada me zai hana ba za mu samu duwar wasu ba mu toshe bakin rijiyar saboda haka ɗayan ya ce eh wannan shawara ta yi kyau saboda haka ɗaya je ya samo manyan duwatsu sai ya kawo ƙasa aka suka kwaba yana jin su suna toshe bakin rijiya wai ya ce sai zuciyarsa da ta so ta sa ya karaya ya kirawo cewa su taimake shi gashi fa ya fada sai ya tila alkawarin da ya dauka tsakanin shi da Allah ba zai nemi taimakon kowa ba sai Allah saboda haka yana jin su suna toshe bakin rijiya sai ya shiru suka gama toshe bakin rijiya suka yi tafiya su abun su saboda shi yayi tawakkali ba ya buƙatar addu'a ba ya buƙatar kowa ya taimake shi ba ya buƙatar al'aqdu bil asbab to can ya ce ya ubangiji kaga dai halin da na shiga ciki kuma zan sakamakon alkawarin da na yi maka ne cewa ba zan nemi kowa ya taimake ni ba sai kai to yana ciki yana nan cikin wannan yanayi tsakar dare cikin duhu can sai ya ji kamar ana tarta wato wannan rijiya kamar ana ana haka samanta ƙasa ta rika zubowa sai ya ji an ce da shi sun kuyar da kanka kada ka ɗaga kanka ƙasa za ta zubo maka idanu sai sun kuyar da kansa can sai ya ji an ce da shi rike da ya daga kai sai ga kafar wani abu haka dabba dabba sai ya kama kafar wannan dabba sai dabba ta fito da shi yana duba sai ga wani shirgiyyen zaki ubangiji ne wai ya turo shi wannan zakin ya fito da shi to shi ne daga nan zakin ya kama ya tafiyarsa shi ba kuma ya tafi yana ƙara wato imani da cewa lalle ko da baka yi riko da asbab ba ubangiji zai taimake ka to kaga wannan kissa ko ba dai gaskiya ce abin da yayi bai kyauta ba ko da gaskiya ce ba kuma birgewa yi ba kana ganin a halaka kuma akwai yiwuwar akwai yadda za ka yi kuta daga halaka sai ka ce wata alkawari ba za ka nemi wani ya taimake ka ba wannan ba daidai ba ne kamar yadda muka faɗa a satin da ya gabata annabi sallallahu alaihi wasallam shi kowa tawakkali amma shi kowa kuma al'akhdhu bil asbab yana riko da sabubba a cikin rayuwarsa kamar yadda sirarsa ta nuna bai ce kawai ya zauna haka nan ubangiji zai zo taimake shi in ya ga dama ba to haka addu'a ita ma take addu'a ubangiji ya sanya ta ta zama ainihin wani sabab ne na mutum ya samu abin da yake bukata ko da ko ubangiji ya kaddara wani abu addu'a na iya sawa a canza kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna du'a wal qadar la yaltaqiyani ko la yakhtalijani ma bayna as-sama'i wal ard addu'a da kaddara sukan hadu ko sukan kwafsa tsakanin sama da ƙasa wato ubangiji ya ainihin rubuta wa wani bala'i da zai saukar masa a wani lokaci wannan bawa kuma sai ya yi addu'a yayin da bala'in ke ƙoƙarin saukowa ita kuma addu'a ta yi sama to sai su haɗu su kwafsa ubangiji ya kaɗe wannan bala'i ta hanyar wannan addu'a to kaga ashe ita ma addu'a kaddara ce daga cikin kaddara ta ubangiji shi yasa ibn taymiya anan yake cewa wannan maganar cewa addu'a ba ta da amfani kuskure ce ko ma wane ne ya faɗe ta yace fa hadhihi al-aqwal wa ma ashbahuha yajma'uha aslun wahid wannan irin maganganu da maganganun da suka yi kama da wannan ka'ida ɗaya ce take tattara su wato sun shiga suna shiga karkashin wata ka'ida guda ɗaya wanda su waɗannan mutane suke riko da ita har suke faɗa irin waɗannan maganganu wata ka'ida ce yace wa huwa anna ha'ula'i zannu anna kauna al-umuri muqaddaratan maqdiyatan yabda an yatawaffa daratin cewa wannan kaddara ta abinda hukuncin da ubangiji ya yanke ba shi da alaƙa da wasu sabubba waɗanda su ba ubangiji ya kaddara su sabubban da za su kasance daga shi bawa kansa walam ya'lamu amma ba su san cewa annallaha subhanahu yuqaddiru al-umura wa yaqdiha bi asbabil bil asbab allati ja'alaha mu'allaqatan biha ba su san cewa Allah madaukakin sarki yana kaddara al'amura ba sannan kuma yana hukunta waɗannan al'amura ta hanyar wasu sababbai wanda ya sanya su masu ratayuwa ne da wannan ainihin kaddara ko da wannan hukunci da ubangiji ya riga yanki. sababban kuma bayi ne za su yi su min af'alil ibadi wa ghairi af'alihim ayyukan bayi ko ayyukan wasunsu kamar yadda ubangiji ya halicci koshi sai ya sanya sababin samun wannan koshi din shine ka ci abinci ya halicci kashe kishi ya sanya sababin kashe kishi shine ka sha ruwa shine yake ba da ɗa shi yake kaddara samuwar ɗa amma ya sanya sababin wannan shine mutum ya aure ya kusanci matarsa waɗannan duk abubuwa ne waɗanda ubangiji ya riga ya halicce su ya kaddara su kuma ya sanya musu asuba idan mutum ya ce zai tura sababban su gefe guda Ya ce zai jirayi abubuwan su wakana da ba tare da yayi riko da sababi ba babu shakka wannan alama ce ta hauka mai hankali ba zai yi wannan ba kamar yadda muka muka sha faɗa mai hankali ba zai ce yana son ɗa ba amma ba shi ba aure ubangiji ya kaddara masa samuwar ɗa zai same shi ko da ko bai yi aure ba kaga wannan alama ce ta ta me alama ce ta hauka ubangiji ya sanya samuwar ɗa shi yake kaddara wannan amma kuma ya sanya ta ya sanya samuwar ta hanyar al-asbab as-sabab din nan shine mutum ya yi aure ya kusanci matarsa wannan shine sabab din da zai sa mutum ya samu da kusantar mace idan babu wannan to mutum ya ce zai samu da bai taso ba to waɗannan su ne al-asbab da ubangiji ya halitta hada suke da waɗannan ayyuka din cire su daga zamantowa asbab wannan babu shakka ta uwar hankali ne malam yace wali hadha kana qardu qawlihim yujibu ta'til al-a'mal bil kulliyah wanda yace zai dauki maganar su waccan da suka yi na cewa ubangiji ya riga ya kaddara komai abinda duk ya riga ya kirga ya lissafa zai wakana zai wakana abinda ba zai wakana ba zai wakana ba shi in aka dauki wannan to duk ayyukan addinin ba gaba ɗaya sai a watsar da su sai ubangiji ya riga ya kaddara komai ya kaddara dan wuta ya kaddara dan aljanna shikenan sai mutane su ce to ba buƙatar sai sun yi aiki ba buƙatar sai mutum ya yi musuluncin ma gaba ɗaya in Allah ya yi shi ɗan aljanna ko da ma me yake yi zai zama ɗan aljanna in Allah ya yi shi ɗan wuta ko ma me yake yi na ibada ɗan wutan ne akwai waɗanda suna da irin wannan tun ya ce to ai ubangiji ya riga ya raba komai ni ban san me ya kaso na ba saboda haka in ma ban yi ba in har ina da kaso mai kyau mai tsoka zan samu in kuma ba ni da rabu to ko na yi din ba zan samu ba saboda haka sai ka ga mutum yana ta tantirancin sa yadda ya ga dama yana sheke aya yana sharholiya yana taba wa Allah ko shi ubangiji ya riga ya ya riga ya rubuta ma shi ko menene to babu shakka wannan alama ce ta shaka alama ce ta cewa shi matsiyacin ne inda a ce mutumin kwarai ne to za a gan shi yana aikin aikin mutanen kwarai domin kowanne mutum ubangiji yana hore masa aikin da yake shine zai kai shi zuwa ga kaddararsa za mu ga sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama suna da wannan fahimta lokacin da lokacin da sayyidina Umar zai shiga Sham shi da sahabbansa sai aka gaya musu cewa akwai ta'um akwai annoba a Sham a wannan lokaci sai aka samu debate tsakanin sahabbai wasu suka ce kawai mu shiga in Allah ya kaddara mutuwar mu ko ba mu shiga ba za mu mutu in kuma bai kaddara za mu mutu ba ko mun shiga ba za mu mutu ba wasu kuma suka ce a bai kamata mu shiga ba sai da Umar ya karkata zuwa ga waɗanda suka ce kada a shiga har wasu suka fara cewa ya Umar ya Amirul Mu'minin la firru min qadarillah za mu guje wa kaddarar Allah ne in Allah ya kaddara mutuwar ai za mu mutu ko ina ma muke in ko bai kaddara mutuwar ba ba za mu mutu ba yaya za ka ce ba za mu shiga ba kenan za mu guje wa kaddarar Allah sai na Umar ya ce da su a'a na firru min qadarillah ila qadarillah za mu guje wa kaddarar Allah zuwa ga kaddarar Allah to babu yadda za ka fita daga kaddarar Allah ya ce da su ba ku ba labari da mutum yana da raƙuma zai zo ya samu ga wani bangare akwai ciyawa ko abincin raƙuma mai kyau ga wani tudu kuma fako ne babu komai ina zai kai dabbobinsa su yi kiwo ka ce a zai zaɓi gurin da yake mai ciyawa mai ni'ima Yace to kaga wannan kaddara ce in ya ma zaɓi mai tudun ma ya kaddara ce in ya zaɓi mara tudun ma abin nan mai abincin ma ya kaddara ce ce to haka nan in mun tafi ma muna nan cikin kaddara din in mun shiga muna cikin kaddara din saboda haka limaza la nafirru min llahi ila llah to a wannan lokacin Abdurrahman ibn Auf ya zo ya samu ana wannan musayar magana ya ce to ai ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan annoba ta wakana ba ku cikin gari kada ku shiga in kuna cikin garin kada ku fita saboda haka sai wannan ma ya raba gaddamar to kaga kenan tunda ba su shiga garin ba kada su shiga wannan shine la firru min qadarillah ila Allah to ne malam yace idan da za a ɗauki wancan ka'ida ta cewa ai ba za a yi riko da sabab ba Ko mai ubangiji ya riga ya kaddara ya raba ya tsara ko ka yi riko da da sababban ma in bai tsara zaka samu ba zaka samu ba in ya in ka yi riko da sababban ba ka yi riko da sabab ba in ya riga ya tsara zaka samu to zaka samu malam ce da zamu ɗauki wannan ka'ida to ayyukan ibada ayyukan musulunci duka ba sai mu rushe su wa qasu ila annabi sallallahu alaihi wasallam an hada al an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan ka'idar fa ajaba anhu ya bada ansa dangane da ita kama akhrajahu fi sahihain kamar da bukhari da muslim suka fitar da hadisi sahihi a cikin ingantattun littafan su biyu an imran da husayn daga imran da husayn radiyallahu ta'ala anhu qala yace qila li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama an ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah ya ma'aikin Allah a ulima ahlul jannati min ahlin nar shin an san yan aljanna an wuta sanannu ne yan wuta ma sanannu ne ya manzon Allah wani mutum ne tambayi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama jannati min sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ce da shi na'am eh an san yan wuta an san yan aljanna kila sai aka ce da shi wato sai wannan mutum ya sake cewa fa fi mal amal to dan za mu rika ibada za mu rika aiki tukuru ai fa lima ya'malu al-amiluna kamar yadda yazo a nassan hadisin dan me masu aiki za su yi aiki masu sallah za su yi sallah masu azumi za su yi azumi tunda an riga an san yan wuta an san yan aljanna shikenan kowa ya zauna inda duk yake nan zai bayyana ba zai taɓa bayyana a layin da ba nan yake ba qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace kullun muyassarun lima khuliqa la kowane bawa ubangiji na hore masa yin aikin da ubangiji ya halicce shi saboda shi wato in ubangiji ya halicce ka kai dan aljanna ne ubangiji sai hore maka aikin kan aljanna in ubangiji ya halicci mutum dan wuta ne sai ya hore masa aikin yan wuta saboda ka ashe kaga zaka so kaga kana aikin yan aljanna domin anan ne ubangiji ya hore maka anan ne ubangiji wato wannan yake nuna ubangiji ya halicce ka ne dan aljanna yana cewa kullun ya'malu lima khuliqa la aw lima yusira la kowa yana yin aiki ne abin abinda aka hore masa ko abinda aka halicce shi saboda shi wannan shi shine abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa ashe kaga mutum ya kama aikin banza ya ce ba zai ibada ba alama ce ta cewa shi shaki ne shi dan wuta ne inda ba dan dan wuta bane zai zabe yin aiki na yan aljanna haka nan in mutum ya dore akan aikin aljanna alama ce ta cewa ubangiji ya hore masa wannan wa fi sahihaini haka nan ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim an ali ibn abi talib daga ali ibn abi talib Allah ya kara masa yarda قال يتي كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسن شيء أتكين جنائزة وند منزو صلى الله تعالى عليه وسلم إلى تعالى دمو فجلت ومعه مخسرة يزونا lokacin ana binne mamaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna yana yana rike da wata sanda faja'ala yunakkitu bil miqsarati fil ard ya zama yana tona ƙasa yana tona ƙasa da wannan sandar tashi sun mara fa'arasahu sannan ya daga kansa wa qala ma minkum min ahadin ma min nafsin manfusatin illa wa qad kutiba makanuha fi min an-nar aw al-janna manzo sallallahu alaihi wasallam yace babu ɗaya daga cikin ku ko yace babu wani mai numfasawa face ubangiji ya rubuta shi dan wuta ne ko dan aljanna wa qad kutiba shaqiyatan aw sa'ida babu wata rai face ubangiji ya rubuta rai ne na ɗan wuta ko na ɗan aljanna qala fa qala rajulun min alqawm sai wani mutum ya tashi ya ci ya rasulullah ko ya nabi allah afala namkuthu ala kitabina wa nad'u al'amal ba ma zauna mu dogara da abin da aka rubuta mana ba mu bar yin aikin ibada kaman kana min ahli sa'adati la da ila sa'ada ai wanda duk ya kasance dan aljanna ne zai tafi aljannar wa man kana min ahli shaqawati la da ila shaqawa wanda yake dan wuta ne zai tafi wutar in ji shi wannan mutum shi sai kenan sai mu dogara da abin da aka rubuta mana mu watsar da dukkan wani aiki na ibada manzo sallallahu alaihi wasallama sai bai goyi bayan shi akan wannan ba kala sai ya ce i'malu ku yi ta aiki ku yi ayyukan ibada fa kullum muyassarun lima khuliqa kala. kowane ɗaya daga cikinku an hore masa aikata abin da aka halicce shi saboda shi da haka ubangiji ya halicci yan wuta ya halicci yan aljanna lokacin da ya halitta ya yi jimka ya ce ha'ula ilan nari alal jannati fala ubali wa ya kuma yin wata jimkar ya ce wa ha'ula ilan nari fala ubali haka ubangiji ya halicci halitta ya ce waɗannan 'yan wuta ne waɗannan 'yan aljanna ne to amma abinda ubangiji ya shar'anta mana shine al bil asbab yana daga cikin al-asbab shariyya shine kai ibada domin ka samu aljanna shi yasa sayyidina abubakar aka ruwaito yana addu'a yana cewa ya ubangiji in ka rubuta na dan wuta ya ubangiji ka goge ka rubuta na dan aljanna ka goge wannan ka rubuta ni dan aljanna ne ubangiji shike da wannan kundin wanda zai rubuta kuma ya canza yana cewa yamhullahu ma sha wa yuthbit wa indahu ummul kitab ubangiji yana shafa abin da ya so ya bar abin da ya ga dama domin kundin gaba daya yana wajensa haka shi ke rubutawa in ya rubuta dan wuta ne mutum yana iya canzawa ya tashi dan aljanna in ya rubuta dan aljanna ne ana iya canzawa a mai da shi dan wuta din saboda haka kowa yana yin aiki ne gwargwadon yadda ubangiji ya hore masa malam ya ci gaba da cewa أما أهل السعادة أما أهل السعادة فييسرون للسعادة وأما أهل الشكاوى فيسيرون للشكاوى ثم قرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى أخرجه الجماعة بالشهادة والسنن والمسانيد وروى البخاري وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتكا نتقي بها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله وقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث فبين صلى الله عليه وسلم أن تقدم العلم والكتاب بالسعيد والشقي لا ينافي أن تكون سعادة هذا بالأعمال الصالحة وشكاوة هذا بالأعمال السيئة فإنه سبحانه وتعالى يعلم الأمور على ما هي عليه وكذلك يكتبها وهو يعلم أن السعيد يذهب بالأعمال الصالحة والشقي يشكى بالأعمال السيئة فمن كان سعيدا يسر للأعمال الصالحة التي تقتضي السعادة ومن كان شقيا يسر للأعمال السيئة التي تقتضي الشقاوة وكلاهما ميسر لما خلق له وهو ما يسير إليه من مشيئة الله العامة الكونية التي ذكرها الله سبحانه سبحانه في كتابه في قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وأما ما خلقوا له من محبة الله ورضاه وهو إرادته الدينية التي أمروا بموجبها فذلك مذكور في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون شكرا وانشان حديثي سيدنا علي ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ahlus sa'adati fa yuyassaruna lis-sa'ada amma waɗanda suke yan aljanna sai a sauƙaƙe musu ayyuka irin na yan aljanna wa amma ahlus shaqawati fa yasiruna lish-shaqawa waɗanda suke yan wuta su kuma sai su tafi ga aiki irin na yan wuta ثم قرأ نبي الله sannan annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar da take cewa fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra wanda duk ya bayar da abin da ya mallaka ya ciyar da abin da ya mallaka dan Allah wattaqa ya kiyaye dokokin ubangiji wa saddaqa bil husna ya kuma gaskata da kalmar nan mafi kyau ita ce kalmar shahada fa sanuyassiruhu lil yusra to wannan zamu sauƙaƙe mata har ya kai ga sauƙi. ubangiji zai yi ta sauƙaƙe masa cikin al'amuran ibadarsa cikin al'amuran rayuwarsa har ya kai ga sauƙi sauƙin shine gidan aljanna wa amma man bakhila amma wanda ya yi ruwa da abin da ya mallaka wastagna ya wadatu da kansa ya ji cewa shi abin da Allah ya bashi din nan ya ishe shi baya buƙatar komai a gurin Allah wa kadzaba bil husna ya karyata wannan kalma mafi kyau ita ce kalmar shahada fasanu yassiruhu lil usra za mu sauƙaƙe masa har ya kai ga tsanani wato za mu yi sauƙaƙe masa ita ayyukan da ba suke na banza ayyukan yan wuta har ya kai ga shiga wuta ashe ka ga gwargwadon yadda za ka yi aiki gwargwadon yadda ubangiji kuma zai ta sauƙaƙe maka hanyar samun aljanna gwargwadon yadda za ka saba wa Allah gwargwadon yadda ubangiji kuma zai ta sauƙaƙe maka hanyoyin da za ka shiga wuta Allah ya kiyashe mu akhrajahu al-jama'atu fi istiha wal sunan wal masanid hadisi ne wanda yana cikin sahihaini yana cikin kutubus sunan yana cikin kuma kutubul masanid mala yace wa tirbizi har ila yau tirmidhi ya ruwaito hadisi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama su'ila an tambaye shi faqila aka ce masa ya rasulullah ara'aita adwiyatan dawa biha shin ya manzon Allah baka ga magungunan da muke yi ba wa ruqan nastarqi biha da tawaida ko ruqya ko tofi da muke yi wa tuqan nattaqiha da rigakafi da muke yi hal taruddu min qadarillahi shay'an shin waɗannan za su iya canza kaddarar Allah za su iya canza wani abu na kaddarar Allah maganin da muke sha zai canza kaddarar Allah tofi ko ruqya da muke yi za ta canza kaddarar Allah haka nan rigakafi da muke yi za su canza kaddarar Allah wannan tambaya ce da aka yi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sai ya ba da ansa da cewa hiya min qadarin lahi ai su ma suna daga cikin kaddarar Allah don haka lokacin da mutum ba ya da lafiya ya sha magani ba yana nufin cewa maganin shi a karan kansa zai yi kokowa da kaddarar Allah bane ubangiji ya hore masa ya ba shi damar ya sha magani don ya zama sabab na ubangiji ya dube shi ya canza masa wannan hali da yake ciki zuwa ga mafi kyau wannan shine abin da shan magani yake nunawa ubangiji ya sanya warakarsa cikin wannan shan maganin ba wai shan maganin a karan kansa shi ne zai iya canza kaddarar Allah ba a ubangiji ya halitta wata kaddarar a cikin wannan maganin in ya ga dama ta wannan kaddarar sai ya canza abinda ko yanayin da mutum yake ciki zuwa ga yanayi na mai lafiya to haka nan duka abinda bawa yake riko na asuba shi yasa ba daidai bane ka ɗauki abinda zai cuce ka ka ce in ubangiji ya kaddara ba zai cuce ni ba ai ba zai cuce ni ba wannan yana daga cikin wauta kamar mutumin da zai kwankwaɗi dafi ya kwankwaɗi guba ya ce idan ubangiji ya kaddara ba za ta cuce ni ba ai ba za ta cuce ni kaga wannan mahaukaci ne mai hankali ba zai yi wannan ba a kawo guba ya ce a kawo isha ai ubangiji ya kaddara in ba za ta cuce ni ba za ta cuce ni to kaga haka nan wajen riko da asbab mutum ya ce ba zai yi riko da asbab ba zai yi riko da sabab ba don ubangiji ya kaddara abin nan ba zai same shi ko zai rabu da shi zai rabu da shi wannan shi ma hauka ne to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna cewa roƙo da asbab shi ma yana da cikin kaddara ba wani abu ne saban kaddara daban wa qad jaa hadha al ma'na an annabi sallallahu alaihi wasallam fi iddati ahaditha ma'anoni irin wannan ma'ana irin wannan magana ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisai masu yawa shi yasa a cikin talbisu iblis na al jauzi da yake faɗar haukan wasu waɗanda suka shagala da ibada ba ilimi sun shagala da bauta wa Allah amma da jahilci al'ubbad ko az-zuhad ko al-mutasawwifuna wanda suke tunanin suna kusantar Allah ne amma da jahilci ya kawo kissar wani bawan Allah wanda ya hau wani kololuwar dutse kawai ya suntumo da kansa kawai ya yi kundin ya da kan doki da kan dutse wai Allah ya ce inna waliyallahu allazi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin ubangiji na majibinci da majibinci na wanda ya saukar da littafi kuma shi yake daukan nauyi ko jibintar mutanen kirki don haka ba rayuwa da kan dutse ubangiji zai yi tawallinsa saboda haka sai ya fato ya mutu to kaga ibn al-jawzi ya kake sa a cikin waɗanda iblis ya rikita wa kwakwalwa ayar ba haka take nufi ba tana nufin kawai ka tara arada da ka ba ka ce wa huwa wallan salihina mota ta taho irin jaf nan ta taho kawai ka shiga gaban ta ka tsaya ka ce inna waliyya Allahu allazi nazzala kitaba wa wallahu wallan salihin da aka dan dan ubangiji ya sanya abubuwa dan ya kaddara abubuwa baya ba daidai bane kai kuma ka dinga ainihin jefa kanka cikin hadari da sunan tawakkali malam yace fa bayyana sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan hadisai da ya kawo annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani anna taqaddum al-ilm anna taqaddum al-ilm wal kitab bis-sa'id wash-shaqi gabatar ilimin ubangiji da gabatar rubutu a lauhil mahfuz da cewa wannan dan aljanna ne ko wannan dan wuta ne la yunafi an takuna sa'adata an takuna sa'adatu hadha bil a'mal as-salihah ko shaqawatu hadha bil a'mal as-sayyi'ah wannan baya kore samun gidan aljanna da wannan zai yi zai yi haka zai same ta ne ta hanyar ayyukansa na kwarai wancan kuma da zai shiga wuta zai shige ta ne ta hanyar ayyukansa na banza kasancewar ubangiji ya riga ya san dan wuta ya san dan aljanna ya riga ya rubuta dan wuta ya rubuta dan aljanna baya hana shiga aljanna ya kasance ta hanyar ayyuka na kwarai baya hana shiga wuta ya kasance ta hanyar ayyukan banza wa kadhalika aha yace fa innahu subhanahu wa ta'ala ya'lamu al-umura ala ma hiya ya'lamu al-umura ala ma hiya alayhi ubangiji ya san al'amura a bisa hakikanin yadda suke wa kadhalika yaktubuha haka nan kuma yake rubutawa shi yake shi ya san duk abin da zai wakana da kuma yadda zai wakana kuma haka yake rubuta abu da haka ya rubuta wannan dan aljanna ne sannan kuma ya rubuta ayyukan kwarai da zai iya shiga aljanna ya rubuta wannan dan wuta ne kuma ya rubuta ayyukan banza da zai yi ayyukan saban Allah wanda za su kai shi wuta din naka komai ubangiji ya sanya shi bisa tsari ba kawai aka sanya ayyukan ba ba su da ba su da ainihin wani tsari kawai mutum a shi yake tsintar kansa cikin ayyuka ubangiji bai rubuta su ba a'a in ka ganka mutumin kwarai to haka ubangiji ya rubuta kaga mutum ya gaishe mutumin banza to haka ubangiji ya rubuta wannan ce wa kazalika yaktubuha fa huwa ya'lamu anna sa'ida yas'adu bil a'mal as-salihah Allah madaukakin sarki ya san cewa mutumin da yake dan aljanna zai shiga gidan aljanna ne da ayyuka na kwarai wa shaqiya yashqa bil a'mal sayya mutumin da yake dan wuta kuma zai shiga wuta ne saboda ayyukansa marasa kyau faman kana sa'idan yusira lil a'mal salihah wanda duk ya kasance mutumin abinda dan aljanna ne ubangiji sai ya sauƙaƙe masa ayyuka na kwarai allati taqtadi sa'ada wanda su za su hukunta masa samun shiga aljanna wa man kana shaqiyan wanda kuma ya kasance dan wuta ne yusira lil a'mali sayyi'a sai a hore masa ayyuka waɗanda suke munana allati tattabi shaqawa waɗanda za su hukunta masa shiga wuta wa kilahuma dan wuta da dan aljanna dukan dukan su muyassaru lima khuliqa lahu an hore masa abinda aka halicce shi saboda shi wa ما يسير yasiru من min الله Allah al-amma al abinda bawa zai je gare shi na mashi'ar ubangiji ta gaba daya wacce ta abinda ubangiji ya riga ya hukunta zai wakana zai iya zama mai kyau ne zai iya zama mara kyau ne wannan shine mashi'a kauniya mun taɓa magana akan irada kauniya ko alqaba'ul kauni da irada shar'iyya irada kauniya ko mu ce almashi'a kauniya ko alqada'ul kauni duk ma'ana su daya ko alqadarul kauni shine abin da ubangiji ya rubuta ya hukunta ya so zai wakana lokacin da ya wakana wannan shi ake kira alqadarul kauni saboda ubangiji ya rubuta ya hukunta cewa aliyu zai zama mumini kuma ya yi imani kaga an samu al-mashi'a al-kauniyya dangane da shi sannan wannan imanin da ya ko mashi'a ce shar'iyya don ubangiji yana buƙatar haka din don haka ya haɗo mashi'a shar'iyya da kauniya tattare da shi Allah ya so shi da imanin sannan kuma ya yi imanin kaga mashi'a shar'iyya sannan kuma mashi'a kauniya sannan ubangiji ya rubuta david zai mutu kafiri sai ya mutu kafiri kaga wannan a ce kauniya gashi nan ya wakana abinda ubangijin ya so dangane da David ya mutu a kafiri amma kafircin David wani abin soyuwa ne a gurin Allah ta fuskar shari'a a kaga kenan abin da ya faru ga David mashi'a ce kauniya ba mashi'a shari'a ba ubangiji bai san kafircin amma kuma shi ya so wakanar abun tare da David kaga wannan ita ce ake kira mashi'a kauniya abinda duk zai wakana shine mashi'a kauniya mashi'a kauniya din nan za ta iya zama shar'iyya ce idan abin Allah ya yarda da abin yana san abin idan ubangiji bai yarda da abin ba kuma abin ya wakana da yarda da kansa to wannan ita ake cewa mashi'a kauniya ina fatan an fahimci bambancin don haka dan aljanna ya yi aikin aljanna ya shiga aljanna mashi'a ce shar'iyya kauniya ko dan wuta ya yi aikin mutanen wuta ya shiga kuma wuta wannan mashi'a ce kauniya ba shari'a ba an gane ko shi yasa ibn taymiya yace wa huwa wa mu muyassarun lima khuliqa lahu da dan wuta da yan aljanna dukkaninsu an hore musu abin da aka halicce su saboda shi wa huwa ma yasiru ilayhi min mashi'atillahi llahi al-amma al-kauniyya shi da abin da zai kai gare shi daga ƙarshe na mashi'ar ubangiji da ta gama kowa da kowa wacce take mashi'a kauniya wacce ubangiji ya riga ya kaddara wa kanata ya kaddara dan wuta ya aiki na kware ya shiga wuta ya aiki na banza ya shiga wuta mashi'a ce kauniya a hakkinsa dan aljanna ya aiki na na kware ya shiga aljanna mashi'a ce kauniya dan adam ba za su gushe ba suna sassabawa kowa yana shatar hanyar da yake ganin ita ce daidai ya bi wani ya kama yahudanci wani ya kama kiristanci wani maguzanci wani musulunci kowa da irin inda ya sa gaba illa man rahima rabbuka sai wanda ubangijinka ya ji kai shine wanda zai dora shi akan hanyar da ta dace kaga wannan mashi'a ce kauniya al'amma kirista ka ganshi yana kiristanci mashi'a ce kauniya fi haƙƙi haka nan ka gaba yahuda yana yahudanci mashi'a ce kauniya haƙƙinsa musulmi yayi musulunci mashi'a ce kauniya a haƙƙinsa wani zalika khalaqahum don haka ubangiji ya halicce su don haka wannan mashi'a ce ta ubangiji da ba ta canzawa shine aqidar ahlus sunna la yakunu fi mulkin lahi illa ma sha ba abin da ke wakala a cikin mulkin Allah babu kuma abin da yake fita da karkashin mulkin Allah saboda haka ma sha akana wa ma lam yasha lam yakun wannan ita ce ake kira mashi'a kauniya wa amma ma khuliqu lahu min mahabbati Allah wa ridha amma abinda aka halicci dan adam da shi na san Allah da yardarsa wa huwa iradatuhu diniya shine iradar ubangiji diniya in ka ga dama ka ce mashi'a diniya allati umiru bi mujabiha ba bi mujibiha ba allati umiru bi mujabiha wacce aka umarce su su yi da abin da take hukuntawa irada shar'iyya ko mashi'a shar'iyya shine abin da Allah ya umarce mu da shi da kuma abin da ubangiji ya hane mu in ka ga dama ka ce shari'a in ka ga dama ka ce musulunci ka tukam wannan duk mashi'a ce shar'iyya irada ce shar'iyya ubangiji yana son wannan yana nufin a yi wannan in kai kaya abin da Allah yake so mashi'a ko irada shar'iyya tana da alaka da dukkan bayi duk waɗanda ubangiji ya halitta ya halicce su ne don su bauta masa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun haka mashi'ar ubangiji shar'iyya tana da alaka da kowa amma tana iya ta kasance shar'iyya kauniya kuma tana iya ta zama shar'iyya ce ba kauniya ba a haƙƙin wasu haka ne ina fata an gane wannan karatun a wancan karan mun yi misali da imanin abubakar ko da imanin abu jahal da imanin da kafircin abubakar da kafircin abu jahal ko mun yi wannan misalin na fatan ba a manta ba ko ko a manta eh? to bara in yi muku jarabawa imanu abi wace irin mashi'a ce mashi'a ce shar'iyya kuma kauniya me kuke nufi da mashi'a ce shar'iyya kauniya Allah yana son imanin ya yarda da imanin wannan shi yake nuna mashi'a ce shar'iyya ko sannan abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya yi imanin haka ne saboda ka sai ta zama shi'a eh kauniya shar'iyya ko ka ce shar'iyya kauniya ka iya cewa alqadarul kauni a shari'i dukkan dukkan ya faɗa duk kalmomin za su bada wannan sakamakon imanin Abu Jahal a imani na ce imanin Abu Jahal ba kafirci ba wace irin mashi'a ce shari'a kauniya ashe shekarar da Nijar ba don wasu za su da eh? ba kauniya ba ba shari'a ba imanin abu jahal shari'a ce amma ba kauniya ba Allah baya son imanin abu jahal inda Abu Jahl zai imani da Allah ce ba na san imanin ka ubangiji ya halicci kowa a dan ya bauta masa Abu Jahl yana cikin waɗannan da aka halitta dan su yi bauta kaga kenan ashe musuluntarsa ko imanin sa ba shi a ce shar'iyya amma ko ba kauniya ba an gane ko tunda bai yi ba ya mutu kafiri kaga a ce shar'iyya a sa domin an ce yayi bautar an ce ya imanin annabi ya kira shi da imanin yake kaga da bai yi mai ta zama kuma shi'a kauniya fi haƙi an gane ko to kafircin abubakar wace irin mashi'a ce ita kuma kauniya ce su ba shari'a ba ce ba kauniya ba ce Allah bai nemi abubakar da waninsa su yi kafirci ba wala yarda li ibadihi kufr kaga ba mashi a ce shari'a ba sannan ba kauniya ba ce tunda abubakar bai yi ba inda ba a wurin wasu fandararrun mutane ba a gurin musulmi dai bai yi ba mumini ya mutu ya yi imani ya mutu mumini saboda kaga kufru abi bakar ba ba irada ce shari'a ba ba irada ce kauniya to kofuro abi ba kauniya ce ba shari'a ba kauniya ce don yayi kafircin amma ba shar'iyya ba saboda ka yanzu an fahimta to waɗannan su ne abinda ibnu taymiya yake maimaitawa akwai irada kauniya akwai irada shar'iyya irada shar'iyya dukkan mu nan ana buƙatar mu da mu zama muminai mu zama mutanen kirki mu zama masu da'a ga Allah masu da'a ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama mu zama masu imani mu zama masu gaskiya mu zama masu al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar Hmm? mu zama ahlus sunna wannan duk irada ce shar'iyya diniya amma kuma ai akwai waɗanda ba haka suke ba ko kaga a haƙƙin su irada ce shar'iyya amma ba kauniya ba an gane ko sai ya ce wa huwa iradatuhu diniya wa amma ma khuliqu lahu min llahi wa ridah wa huwa iradatuhu diniya allati umiru bi mujabiha abinda aka halicci mutane da shi dan shi na san na abin da Allah yake so ko ya yarda da shi wanda shine iradar ubangiji Addiniyar ta addini allati umiru bi mujabiha wacce aka umarce su da abin da take hukuntawa fadhalika mazkurun fi qawlihi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wannan ita ce ubangiji ya ambata inda yake cewa ban halicci mutane aljanu da mutane ba sai dan su bauta min saboda haka ya halicci kowa li iradatihi addiniya amma akan samu wasu wanda za su yi imani wasu ba su yi imani ba wannan ita ce al'irada alkauniya al'amma kauniyya al-amma wacce ya faɗa wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk wa lidhalika khalaqahum kaga ubangiji ya halicci mutane dan da irada kauniya da irada kuma shar'iyya can ya ce wala ya zalu da mukhtalifina illa man rahima rabbuk sai kuma ya ce wa lidhalika khalaqahum ay khalaqahum li yakunu mukhtalifina kaga wannan irada ce kauniya ka ce an samu karo tsakanin ayoyin biyu can Allah ya ce wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka akwai waɗanda ubangiji zai ji kai akwai wanda ba zai ji kansu ba kuma yace wani zalika khalaqahum dan haka ya halicce su nan kuma ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kace an samu karo tsakanin ayoyin biyu babu karo wacce aya ta farko da wala yazaluna mukhtalifina tana magana akan irada alkauniya wannan kuma aya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tana magana akan irada addiniya ash-shar'iyya da fatan an fahimci wannan darasin Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa Allah madaukakin sarki ya bamu gamdakatar ya hore mana aiki yan aljanna wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ali ibn Shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim ah, kamar yadda ina tsammanin a wancan satin ko na faɗa ko ban faɗa ba za mu yi magana a kan abin da ya shafi waɗannan kwanaki na ashiru hijja da muke cikinsu na san dai malamai sun yi bayani a masallatayya da gurin nan darussa babu laifi mu sake maimaitawa don wanda bai ji ba shi ma ya ji يا ثبت أشكي بخاري لمسلم حديث عبد الله بن عباس الله تعالى مسير دا شيد ما يفنسى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يلا شوى ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من, ها من هذه الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء منذ صلى الله عليه وآله وسلم yake cewa babu wasu kwanaki waɗanda ayyukan da'a ayyukan ibada suka fi soyuwa wurin ubangiji sama da ayyuka cikin waɗannan kwanaki goma na farko na zulhijja sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama suka tambaye shi suka ce ya ma'aikin Allah har ma jihadi fi sabilillah ba zai kai ayyuka a cikin waɗannan kwanaki goma na farko na zulhijja ba manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce da su walal jihadu fi sabilillah har jihadi fi sabilillah ba zai kama kafar waɗannan kwanaki ko ayyuka cikin waɗannan kwanaki guda goma na farko ba illa rajulan kharaja bi nafsihi wa mali sai dai mutumin da ya fita jihadi da ransa da dukiyarsa duka ثم لم يرجع من zalika بشيء bai dawo da komai ba ya ciyar da dukiyarsa gaba ɗaya wajen jihadi sannan kuma ya mutu ya yi shahada a wajen jihadi wannan shine aikinsa zai ɗara aikin wanda ya yi ibada a cikin waɗannan kwanaki goma na farko na zulhijja don haka kwanaki ne masu falala kwanaki ne masu daraja wanda har ubangiji ya yi rantsuwa da su wal wa wal layalin ashr wal shaf'i wal watr wallahi idza yasr ubangiji baya rantsuwa da abu sai dan ya nuna girmansa ya nuna darajarsa da daukakarsa don haka ne yayi rantsuwa da waɗannan dararraki guda goma kamar yadda da dama daga cikin magabata suka fassara ayar cewa al'ashr ana nufin ashr dal hijja ubangiji yana da dama ya rantsuwa da abin da ya ga dama bawan bawa ne bai da dama ya rantsuwa sai da Allah madaukakin sarki shi kadai a cikin waɗannan kwanaki goma ne ubangiji ya cika wannan addini ya cika ya zama baya bukatar ƙari aka toshe kofa da kafa ta bid'a gaba daya ubangiji ya saukar da ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ubangiji yayi wa al'umma waɗannan ni'imomi guda uku ya cika musu addinin su ta yadda ba zai buƙaci ƙari ba cikar addini yana nufin cikar kamala ta imani dan adam ba zai samu kamala ba sai idan ya kama hanyar addinin Allah aka ce to kuma ga addini wanda yake kamili lokacin da ya rungumi wannan addini a lokacin da yake samun kamala haka nan ubangiji ya cika ni'imarsa ta hanyar da ta hanyar sanar da dan adam abin da zai iya samu sa'ida da kuma abin da zai yi ya shiga ainihin wuta ubangiji ya gama fayyace wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ban bar wani abu wanda zai kusantar da ku zuwa ga Allah ba face na karantar da ku wannan abu ban kuma bar wani abin da zai nesantar da ku daga Allah ba ya kusantar da ku zuwa wuta face na hana ku wannan abu Abu Zar yake cewa babu wani abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari face ya bamu ilimi dangane da shi hatta tsuntsun da yake yawo a sama Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya bamu wani ilimi dangane da wannan tsuntsun law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi larazaqakum kama yarzuqu at-tayr Ta tamutu khimasan wa taruhu bibana kaga ashe ta dangane da tsuntsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa al'umman nan ilimi game da wannan don haka kaga an cika ni'ima ga dan adam ta hanyar karantar da dan adam abin da zai iya tsira to duk wannan kuma ya faru a cikin waɗannan kwanaki guda goma aka samu cikar wannan ni'ima aka samu cikar wannan addini har ta kai wani habr min ahbar yahud wani malami cikin malaman yahudawa yake cewa umar dan khattab Allah ya kara masa yarda ya ce masa akwai aya a cikin littafin guda a ce gare mu mu yahudawa ta sauka da ranar saukan nan ta zama mai da ta ranar biki ranar taro ranar idi idan umar ya ce wace aya ce ita ce ma akwai akmaltu lakum dinakum idan umar ya ce to wallahi na san sanda ta sauka da inda ta sauka ta sauka ne a ranar arfa annabi sallallahu alaihi wasallam yana arfa kaga wannan rana ce da duk alhazai suke ainihin dandazo suna taro sannan kuma ranar sallah ta kan biyo kuma ranar juma'a ta sauka ranar juma'a kuma ran idi ne ga musulmi gaba daya a ko ina suke a duniya to kaga ubangiji ya zaɓi wannan rana a kuma wannan guri ya saukar da wannan aya wanda zai ke nuna falala da daraja ta waɗannan kwanaki sannan a cikin su ne ake tsayuwa arfa ga waɗanda suke mahajjata a cikin tsayuwa arfa din nan akwai falala mai yawa wanda har ta kai abul qasim tabarani ya rubuta littafi ka cokam akan hadisan da suka zo dangane da falalar tsayuwar arfa juz'un fi fadl yawmi arafa na abul qasim at kowa ya san irin abin da ya tabbata daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yake cewa a wannan rana ubangiji yana alfahari da masu tsayuwa a rafa dandazon mutanen da suke haruwa a filin arfa yana yi wa mala'iku alfahari da su ce ga bayina nan sun zo da ko'ina sun zo birin gitsatsa sun yi kura ba wani abu suke nema ba sai gafara ta na gafarta musu ranar ne ake yanta mutane daga wuta kaga wannan yana nuna falalar wannan ranar a dalilin haka ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya shar'anta ma waɗanda ba su samu zuwa hajji ba su ma su yi tarayya da masu tsayuwa arfa wajen samun falalar wannan rana manzo sallallahu alaihi wasallam yace siyamu yawmi arafa yukaffiru سنتين السنة الماضية والسنة الباقية هو السنة المستقبلة مستقبلة azumin watan azumin ranar arfa manzo صلى الله عليه yace yana kankare laifukan shekaru biyu shekarar da ta wuce da shekara mai zuwa kaga wannan gwaban lada da aka kinsa a cikin wannan rana azumin rana ɗaya ka samu irin wannan wanda har ta kai wani malami ya yi hasashe a ƙarƙashin wannan hadisi ce kaga wannan hadisi ya nuna kenan wanda duk ya yi azumin arfa ya yi azumin azumin yau mai arafa ba zai mutu ba a shekara mai zuwa saboda a ce za a kankare masa zunubinsa kaga kenan za a bar shi da rai ko da ya laifuka a kankare don in ya mutu kaga ai magana a kankare masa ba ta so ba to wannan dai hasashen shi ne ala ayi halin dai dan ya ƙara nura bai fito mana da fallalar wannan rana in kana so kai ma ka dace sai ka rika yi saboda haka zamanin ka yayi ta tsawaita yayi ta tsawaita da shekara ka yi sai ai maka jinkiri da shekara ka yi sai ai maka jinkiri to wannan kaɗan daga cikin abin da mu za mu iya tarayya da shi da su banda wannan akwai al-udhiyah layya da muke yi a ranar abin da yawmun nahar ranar goma ga zulhijja bayan alhazai sun sauko daga arfa sun zo suna yanka abin yankansu suna ambatan sunan Allah mu ma mu yi tarayya da su wajen ambatan sunan Allah kamar inda Allah ce liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am ubangiji mu ma ya shar'anta mana mu yanka a lokacin da muke yanka dabbobin muna kiran sunan Allah muna kabbara sannan a cikin su akwai al-ayyamul ma'dudat al-ayyamul ma'lumat sune waɗannan kwanaki goma na farko a cikin su an shar'anta takbira an shar'anta zikiri da tahlili Abdullahi dan Umar da Abu Huraira sukan fita kasuwa a cikin waɗannan kwanaki goma na farko na Zulhijja su rika yin zikiri mutane suna ji suna tuna cewa akwai zikiri akwai ambatan Allah akwai tasbihi akwai tahmidi akwai tahlili a cikin waɗannan kwanaki wanda ya tabbata a cikin sahih bukhari bukhari ya ambace shi mu'allaf daga abu huraira da abdullahi dan umar Allah ya yarda da su sannan a cikin waɗannan kwanaki a cikin wannan watan bayan wucewar wannan kwanaki kuma akwai al-ayyamul ma'dudat suna ayyamus tashrik ranar sha ɗaya sha biyu sha uku ranar da muta alhazai suke zaman mina ubangiji ya shar'anta mana zikiri duk da ba ma tare da su Allah ce wadkurullah fi ayyamin ma'dudat wannan al-ayyamul su sune ayyamut tashriq ranar 11 12 13 wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayyamu zik ayyamu shurbin wa aklin wa shurbin wa dhikrillah ranar ne da za a ci a sha a ambaci Allah ambatan Allah a cikin al'ayyamul ma'lumat zikrun ne mutlak ambatan Allah a cikin al'ayyamul ma'dudat zikrun ne muqayyad abinda ake nufi a cikin waɗannan kwanaki goma na zulhijja na farko mu rika ambatan Allah a kowane lokaci gwargwadon yadda ya sauƙaƙa ba ya da lokaci ba wai sai bayan salloli ba a al'ayyamul ma'dudat kuma an shar'anta mana su aqiba salawat salawatul khams bayan kowace sallah cikin salloli biyar har zuwa sallar abin nan har zuwa a faduwar rana a ƙarshen sallar la'asar ta wannan ta wannan ta wannan abin nan sallar la'asar ta ranar sha uku saboda haka kaga wancan zikiri ne mutlaq ko ina ka iya yin shi na kwanaki goma na farko wancan kuma na kwanaki uku na ayyamin tashrik su kuma bayan salloli ake yin su kaga duk wannan yana nuna mana falalar da ubangiji ya kinsa a cikin wannan wani anan ya rubuto tambaya ita ce tambayar karshe amma ita ce ta farko wajen karantawa yake cewa sannan malam dangane da wannan hadisin da yace al-fitr yawma yafṭuru an-nas wal adha yawma mai an-nas karamar sallah ita ce ranar da mutane ke yi layya ita ce ranar da mutane ke layya yace sannan wannan hadisin menene matsayin yin sallar layya rana ɗaya da tsayuwar arfa domin na ji wani malami yana yin bayani a gidan talabijin cewa ranar arfa ita ke nan guda ɗaya a wurin Allah wannan malami gaskiya ya fata. ko kun san ranar arfa sama da ɗaya ranar arfa ɗaya ce babu arfa ta najeriya babu wata ta ghana ta niger ta pakistan ta turai ta Amerika, babu wannan arfa ɗaya ce don haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da ya tashi faɗar azumtar wannan ranar sai ya ce siyamu yau mai arafa bai ce maka siyamu tasi'i min zulhijja ba ce siyamu yaumi arafa domin ɗaya ce a azumi watan azumi ana shan bamban wajen ganin wata wanda ya ce ya gana shi wannan ya riga wannan ya ce ya wannan shi sai gobe amma a wajen arfa ɗaya ce ba a arfa biyu a ce akwai ta 'yan najeriya su sai su za su yi tasu kafin ta yan yan saudiya babu wannan shi yasa malamai suka yi ijma'i kamar yadda da dama daga cikin malamai suka yi kaito wannan cewa idan da za a yi kuskure wajen ganin wata a ƙasa mai tsarki a yi tsayuwa a ran goma ga wata arfar mutane ta yi hajjinsu ta yi sun cika hajjinsu babu bagarar a ce su sai su zo su saki ko da kuskure aka yi ko da kuwa kuskure aka yi domin arfa din nan shine ranar da mutane ke tsayawa arfa ita ce arfa din ibnu hazmi yake cewa shi yasa ba a ce a hauta ran tara ran goma ko sha ɗaya ba ran tara ko goma ba wa arafa yawma tu'arrifun ran da kuke hawan arafa ran da ne arafa ko da za a yi kuskure babu batun abin nan akwai sanda aka ga wata a cikin shekarar hijira 748 aka ga wata a gari mai tsarki aka ce za a yi arfa ranar alhamis saboda haka aka zo gaban alkali izzuddin abdulaziz ibn jama'a da sauran malamai aka samu shaidu na ganin wata aka tabbatar sai ya kasance kuma a lissafin mutanen masar da iskandariya masar ana nufa alkahira lissafin mutanen alkahira da iskandariya su kuma zai kama ran laraba ne arfaɗin za su kama laraba sai wani malami ba hanafi ana cewa da shi ala'uddin turkumani sai ya ce to duk wanda ya yi haji a wannan shekarar hajjinsa ta ɓaci tunda ya hau arfa ranar goma ga wata maimakon ya tsaya ranar tara a bisa lissafin mutanen alkahira to wanda ya tadawa ya ce ko bayan ya faru ya wannan fatawa ya ce hajjin su ta yi ba ba ta cika ba kuma bayan wannan dukkan wani alhaji zai ci gaba da zama cikin ihraminsa ba zai sa turare ba ba zai kusanci matarsa ba sai shekara ta zagayo kaga ya ba ruta aka yi rashin dace kuma ko mu ce aka yi dace a shekarar matar sarki ta da ita aka yi wannan alfada kawai haka hankalin sarki ya tashi ya ce a kirawo masa ala'uddin turkumani ya zo ya rubuta abin da ya faɗa ya rubuta abin da ya faɗa izzuddin ibnu jama'a ya dawo shi da malamai aka yi majalisi aka ce ya zo ya kawo inda ya karanto wannan fatawa a littattafan fikiyo gaba daya ya kasa kawowa aka ce fatawarsa ta zama ta banza shi kadai ya faɗi wannan ra'ayi malamai ba su faɗa ba saboda haka mutanen duniya duka a ka'idar aikin hajji wajejen ibadun da ubangiji ya shar'anta ma waɗanda ba su je hajji ba suna da alaƙa ne da masu hajji shi yasa ubangiji yake kawo wannan a cikin jerin duk abin da ya kawo yake kawo shi a cikin jerin aikin hajji wa azzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli zamirin yatina min kulli fajjin amiq ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ubangiji ya sanya abinda za ku yanka na bahimatul an'am da abinda za ku ambata na sunan Allah yayin yanka yana da alaka da hajjin masu hajji da Allah ya sa annabi Ibrahim ya yi shela cewa su je su yi hajji haka nan wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayni fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa suwaye waɗannan su ne masu aikin hajji kai ma za ka ambaci Allah a cikin waɗannan ayyamun ma'adudan tare da su shi yasa ibn al-arabi al-maliki a cikin tafsirinsa jami'u ahkam al-qur'an yake cewa sa'iru ahli al-afaq sa'iru an-nas min ahli al-afaq sauran mutane da suke da suke wasu garuruwa suna bin alhazai don haka ranar arfa ita ce ranar azumi kashi gari idan sun sauko yawmun nahar ranar da suke yanka kuma a ranar ne muke yanka tare da su kwanakin da suke yi ayyamun tashrik goma sha guda uku na sha ɗaya sha biyu sha uku su ne ayyamun ma'adudar da ubangiji ya faɗa su ne kuma ayyamun ma'adudar gare mu mu ba mu yi tarayya da su wajen ambatan Allah saboda haka babu maganar a ce alhalai suna yin nasu wata ƙasa kuma tana yin tata sai dai idan za a raba arfaɗin da zama na ita ma ƙasar tana da tata arfaɗin wanda kuma kaga zai wahala saboda haka rudu ne a ce ana hawan arfa wani yana yin sallah ko ranar da mutane ranar tarwiyar mu kuma muna wani azumi to azumin me in azumin siyamu arafa ne mutane ba su hau arfa ba ko kuma a'a hawan arfa ta su ba ya da tasiri wajen azumin namu ba ya da dangantaka da azumin namu in ka ce ba ya da dangantaka da azumin namu me yasa to hadisai da suka zo aka alakanta azumin mu da yau mai arafa babu inda zaka samu siyamu mai tashi sai dai siyamu mai arafa saboda haka kuskure ne a ce akwai wata abin nan akwai wata ƙasa za ta yi sallah ranar da ake hawan arafa in aka yi haka to an saba wa waɗannan nusus da waɗannan bayanai da abubuwan da malamai suka yi ijma'i a kan ka duba a wancan lokaci ma duk da hanyoyin sadarwa ba su yaɗu ba kamar yanzu amma a tarihi in aka ce ka binciko ƙasashen da suka yi layya ranar arfa sai ka yi bincike mai yawan gaske kafin ka samu misalin uku ko hudu a tsawon tarihi duk da cewa babu hanyoyin sadarwa ubangiji ya haɗa kan al'umma a wannan lokaci inda ba za su iya haɗuwa ba a sauran lokuta a wannan lokaci ubangiji ya haɗa kan al'umma shi yasa wani malami dr muhammad suleiman al-ashqar yake cewa kasancewar mutanen ƙasashe gaba ɗaya suna yin ainihin sallar su ne ta kallayen su ranar da alhazai suke yi suna tafiya tare da alhazai shekaru masu yawa wannan shi yake nuna ijma'i amali ijma'i a aikace akan cewa wannan shine shine ya dace shine ya kamata wannan ita ce magana ta gaskiya amma maganar a ce akwai akwai wai kuna da ganin watan ku daban kawai kuna da lissafin ku daban duk lissafin ka in yau ka je Saudiya dole ka hau arfa ranar da za su hau duk lissafin ka in kuma ka hau bi ijma'i ahli ilmi in ka hau kai gafin su hau za ka dawo a babu in ka matsa sai mu ɗauko fatawar ala'uddin a turkumani sai mu matsala maka ta ci gaba da iyara mu kasai wata shekara saboda haka a mutane sun yi ta tambaya a gaskiya wannan rudu ne bai kamata mu zama 'yan rudu ba harkokin Najeriya komai ya zama a rude ba mu kaɗai muke sabawa Saudiya wajen ganin watan azumi da waye da waye ba amma an ka kula mu kaɗai kuma za mu saba musu anan sauran duniya da suka tsaya aka tafi akan layi guda ɗaya sai mu mu fito mu ce mu za mu yi namu bai kamata mu ringa baragana a komai ba bai kamata komai namu mu nemi mu lalata shi ba mun lalata harkar mulki harkar siyasa mun lalata harkar tattalin arziki mun lalata harkar tsaro a ƙasa harkar mu'amala to kuma addinin ma ba za mu bar shi ba sai Allah ya bar saboda haka dan Allah jama'a ji tsoron Allah zo da rana dan uwa Malam Abdulhab ya bugo min waya an je can sun yi ta kafsawa da da wasu yan bid'a akan akan wannan sha'ani amma da ƙarshe sun yi nasara saboda haka ya bugo min yace an yi nasara kuma zai zama ka'ida ce ba za a dinga sabawa ba Allah ya sa wannan abin da ya faɗa an samu a zaman da suka yi ya zama na ya game duka Najeriya kuma za mu tafi a cikin tsari kada a haramta wa mutane ladan da suke yake cikin yau mai arafa na guna mu daga ina zama mu takaita akan wannan fatawa so tambayar karshe an ba wa ma'aikata bashi akan su yi layya babu komai tun da an riga an baka ka karba in baka karba ba bai lazimce ka ba sai ka ci bashi kai lauya. in kuma da zaka ci din kai ba a cewa ba layyar ka ba tai ba Allah madaukakin sarki ya samu dace wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi